janar abdurrahman tani da ke bayani a wata hirar da aka watsa ta kafar talbijin mallakar gwamnati jim kaɗan bayan kammala taron shugabannin ƙasashen yammacin afirka ya taɓo batun tsare hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum da iyalinsa to mu bazum ba kaso yake ba gidan shi na shugaban ƙasa na niger lokacin da yake ciki cikin shi yake kuma mu mun san abin da yasa muke tsare da shi iyalin shi kwana bui bayan mun yi juyi na kirawo mai tsaron shi na ce ya ta ya gaya mishi iyalin shi in sun shirya gobe 29 wata na julai mm. kwana uku mm. suna iya su tahi duk inda suke so da yadda ya kai mishi wannan zance shi da bakin shi ya ce in dai ba bari aka yi hita tare da iyalin shi ba sun gumuci su zamna. Shugaban majalisar ta CNSP na ganin sakin shugaba Bazum a halin da ake ciki a yau a Nishar wani abu ne da ka iya zama babbar barazana. Nan kusa wa Najeriya Abuja. Ga kuma ce, Firin Minista yana can. Ministar hudu a tare da su. Wajen sojawa manya da kankana. Allah ya san iyakarsu. 'yan nijar da sun ka gudu sun ka tai can sun ka ce sun yi gwamnatin tawaye faransa ta taɓa yin shi wasu kasashe ta ci nasara amma nijar haƙon da sun kai da Allah sai mun ƙetare. Dangane da batun takunkumin da ECOWAS ta ƙaƙaba wa ƙasar da kuma irin sharuɗan da ta gindaya shugaban gwamnatin mulkin sojan na ganin akwai wata manufar ɓoye ta tare da wannan lamari. Ca sun kai ga abinda in ba ku cika su ba ba za a sasanta ba duk da mun san da 'yan ƙasa ba za su yarda ba mun ka amince saboda mu samu takunkumin nan a hidda shi to mun ka ga in sun shiga nan mun ka ce mun amince sai a zo muku da wani salo mun ka ce to wannan abin akwai wani nuhi waɗanda a kusa gare mu ya kamata su yi nazari in sun sa mu ƙasar mu takunkumi sun sa ma ƴan ƙasar su takunkumi ne tun da ƙasa jama'a al'ummar mu duka guda ce ga ini Allah ya san iyakan miliyoyi nawa ke shiga suna hita ba su san da iyaka ba su cikin kasuwancinsu kenan wannan abin ya kamata mu yi nazari mu san yaya za mu yi gobe ka a ƙara. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.